العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atil asariya wanda al-imam abul hasan ali al-maliki al-kazili ya rubuta rahimahullahu ta'ala littafin fiqhu wanda yake magana fi mazhabil imam malik bin ana rahimahullahu ta'ala mai yiwa mutane da yawa za su dauka cewa yau ba za a yi karatu ba saboda an yi ruwa mai yawa da safe kuma an yi da yamma masallatai da yawa za su iya hada sallah to amma mu saboda karatu ba za mu hada magariba da isha'i ba saboda karatun da za a yi idan ba manta ba muna bangaren da yake magana dangane da musahabbai wato a cikin sallah abubuwan da suke musahabbai malam ya ci gaba da cewa watawarruku fil ne da zama da duwawu fil julusaini a zaman nan guda biyu na sallah musamman sallan da take da rako'i da yawa tunda akwai zaman tahiyan farko akwai zaman tahiya ta biyu to ga masabar malikiyya zaman farko da zama ta biyu duka ana zama da duwawu ne diris sai dai abinda nasosin hadisai suka gwada zaman ƙarfe wanda za a yi sallama nan ne ake zama da duwawu diris amma duk zaman da za a yi a baya ya halatta mutum ya zauna a kan dunduniyansa amma ba koyaushe ba ina fatan gani. mafi yawa irin zaman da ake so a yi shi ne a kimfiɗa ɗaya kafan a zauna a kanta ɗayan kuma a kafa amma idan an je zaman tahiya da za a yi sallama to nan ne ake son a goce a zauna da gefen duwawu a ƙasa an ga bambanci ko an gane bambanci jilsatul iftiraha wanda ake yi a raka'a ta ɗaya ko kuma raka'a ta uku to yadda ake zamanta shine akan kimfila kafa guda ɗaya a zauna akai ba a zama akan dunduniya wannan shine bambanci kamar yadda yake ko ba za ka zauna da duwawun kadirin a ƙasa ba a jilsatul istiraha to amma na mai iziya ya ce mana ga masabar malikiya haɓi ne wata warrako fil ne zama da duwawu wato a ƙasa a ainihin zaman tahiya guda biyu cikin sallah wa bayyana sajadatai ne da kuma tsakanin sujadu guda biyu nan ma za mutum zai zauna ne da ainihin duwawunsa mu kuma muna cewa zai shimfida kafanka guda ɗaya ne ya zauna kai wa huwa an yabdiya bi hil aisari ta shi zai yi bayanin tawarro shi ne mutum ya sanya ɓangaren duwawunsa na haguna ilal zuwa ga ƙasa zai taba ƙasa ba wai duka ne yake taba ƙasa ba eh dun na koko shine kai duk koshin ka ba yadda za a ce duka ya taba gasa ba zai yi ba saboda yanayin kafafuwa wa da rijilaihi zai fitar da kafafuwansa jami'an gaba ɗaya min janibin al'aiman ta gefe na dama wato zai fitar da kafansa to wani sai fitar ma sai je sai tura maka kafa sai ka ji kana taba ainihin kafa wannan ba daidai ba ne yasa inda har kana turawa ma wani to ya kamata ka je ka yi wato practice na ainihin yadda ake zaman ba tare da ka cutar da na kusa da kai ba saboda iyakacin inda ka tsaya to nan za ka cinye sa tun farko ake tsayawa mutum zai tsaya ne daidai girmansa daidai fadinsa lokacin da mutum ya zo tsayawa sallah in ka zo ka tsaya haka to ya kasance tsakanin wannan kafa da sai kafan wato mitan mita ɗin ba zai ba zai karu ba ba zai rabu ba inda za ka yi noman tsayawa kowane mutum akwai yadda yake noman tsayawa ba tare da ya takura wa da gefensa ba ko zama ya yi ba zai takura wa kowa ba ya sa ni da ba da auki na na tsaya haka don haka samu mai auki kamar wanne ke nan eh, haka samu mai auki ya zo shi kuma mai yawa zai dan buɗe haka amma sai ka mutum dan fere amma sai ya ci sai ya haka eh sai eh, ya buɗa ko ba daidai ba ne? ba daidai ba ne? ko mai jiki ne in ya buɗa haka don kun yi raka'a ta farko ka zo ta biyu kuma sai ku ga haka sai ku ga sabon bai cika ba saboda tun farko an bata ya za ke son limamai masu experience wanda za su dinga duba kafafuwan mutane wani kawai in ya duba ya yadda ka tsaya ya kalle ka zai ce matse buda eh, eh, shi ne daidai kuma gaga nan kai dole ne ka bi umarnin ainihin liman tun da shari'a ta baki dama in ya ga dama ba zai kabbaran harama ba sai kun daidaita sai kun daidaita amma ku daidaita ba zai ce ba za a yi kabbaran haraman ba saboda a gwada muhimmancin ainihin daidaita sahu saboda haka tun farko idan mutane suka tsaya daidai to ba za a samu matsala ba to in ka zo zama ma ko da zaman tahiyan karshe ne da tsuwawunka za ka zauna to za a samu sauki sai dai kun san problem din shine mafiya yawan aka je zaman karshen ba a zama da duwawu inda zai yiwu a ce gefen za a zauna kowa ya zauna to ba mai takura wani amma wanda ya zauna da gefen duwawunsa ɗaya shi kuma ya zauna akan kafansa ɗaya kuma ya yi kaza to shine yake samun matsala shine yake samun matsala wannan kenan to gashi dai mala ya mana bayanin sifa kuma sifan nan haka take Eh, wa yukhrija rijlaihi jami'an min janibihi al-ayman wato zai fitar da kafafuwansa gaba daya ta gefen dama wa baka da al-yumna ila al-ard zai kafa ainihin kafansa ta dama zuwa ga kasa eh, wa yasni al-yusra kafan haguna kuma tana kimfide amma kafan dama tana kafe to wajen kafa ainihin kafan dama eh, wajen kafa kafan dama ana son ainihin yatsu a saka su haka mutumin da yake da yatsu suna da tsawo sai saka su haka za su yi mutumin da yatsunsa ba su da tsawo haka za su zaya amma mutane suka sa haka da suke yi din nan to ba daidai ba ne sai ga mutum ya juya kana ganin cikin yatsun ba daidai ba ne idan ma hakan yana baka wahala ya ake yi musamman babban yatsa tun da damar babban yatsa ita take rike sauransu to kafa ta ke zuwa, ko da su sauran ba su kafu ba da sauki eh wannan zaman da za a yi ko da ta hiyan karshe zama a kan ainihin gefen duwawu eh din ba zai yi abin nan ba na ga duk katti ne a kewaye da ni ba don haka ba da ya kamata akwai wani wanda zai eh, wancan abin nan eh, bismillah ina ganin malam kazo ka gwada mana a gurguje Eh, za mu samu wani ba da sai dai dan fere dai a samu dan fere a a kasu a kanan karatu tura su bismillah wane ne na wani karami eh. ai ga ga yaro na ba kai ba kai ka kai dogo da yau to ga wani eh, ga wani nan bismillah a wannan ai yadda zan maka bayani shine zai zo shi kuma sai ya daga jallabiyansa dora shi da ya ku dora shi a ah, ai ai juyawa ka juya haka ba ka juya ok to zama irin wannan daga kafafuwanka daga su daga su duka ka kafa su haka ɗin nan wannan za a iya yi tsakanin sujada da sujada wannan ana iya zama tsakanin sujada da sujada abinda mafiya yawan malamai suka ce kenan hadisin da ya ce wato zama irin tsugunan wato kare ba irin wannan ba ne, ko tsugunan shedan ba irin wannan ba ne. saboda haka ana iya yin irin wannan tsakanin sujada da sujada amma idan aka zo za a yi jilsatul istiraha ko za a yi zaman tahiya ta farko to hakan shimfida shimfida ɗayan ɗayan kuma ka kafa to haka ake yi Eh, ina jin yakin fida ko eh, karka bangare shi da yawa eh, to kun ga haka da ya yi to wannan ya yi kun ga ya zauna a kan nan zaman da ya dan zama ne a kan nan kawai to jilsatul istiraha da kuma tahiyan farko to irin wannan zama ake yi to amma in aka je zaman tahiya ya ake yi wannan za a da ta masha Allah kun ga gashin nan ya zarga ta nan sannan kuma wannan ya kafa ta to maganar da nake yi ne waɗansu haka suke yi sai su yi haka sai su yi haka eh kuma kun ga ai haka ya fi wahala ba haka aka ce a yi ba eh haka yake so kamar yadda shi wannan ya yi to jazakumullahu khairan masha Allah to wannan kenan sannan kuma wa yadau ala fakizai zai sanya tafukansa bisa cinyoyinsa wani in yazo ya zauna zai sanya tafukansa bisa cinyoyinsa lokacin da yake zaune wani in yazo ya zauna sai ya rasa ina zai saka hannayensa sai ka ce suna masa gaigayi ya saka a tsakani ne ko ya saka a can gefe shi yasa nake ce waɗannan ƙauyawa ne eh inda suna sauraron karatu ai ba za su yi haka ba za ga mutum ma da girman sa babban mutum amma ya rasa yadda zai yi da hannunsa da sanyawa ke a bisa cinyoyi kuma su samu natsuwa wannan kenan والتعامل بالسلام المفروض ما ليك دائما تاوى هذا صلى بن الله متحبين لكل مسلم ده قوة نمي صلى لو قد إنه متن يزور في تارك صلى سند كنت أو جمالا سلم السلام عليكم ودائما تاوى أن السلام عليكم متحبين فما ليك ما ليه بيان يعلم وهو أن يشير برأسه قبالة وجهه في نزي إشارة لفذكنتا وتو إنديك فذكنتا eh da farko zai ce assalamu yana kallon gabas inda yake fuskanta wa ya na biha qalila sai ya damanta da ita kadan shine assalamu alaikum kamar yadda malai ke bayani wannan musahabi ne wani shi kuma assalamu alaikum eh to damantawa dai eh, eh, bi haisu tura mantawa nan sai inda za a ga safhatu wajhihi gefen fiskanta eh, gefen fiskanta to abinda malamai suka ce wannan shine abinda nasin hadisi ya tabbatar sai sa wadan suke ganin yafi karfin musahabi saboda manzo Allah idan yayi sallama wanda suke bayan sa suna ganin gefen fiskanta ta duka bangarorin guda biyu yasa assalamu alaikum wa rahmatullah komi jan karewan wuyanka sai ka juya yasa in mutum yana exercise zai iya juyawa in ga gaba zai iya juyawa ba to ba ya jarabawa ne assalamu alaikum wa rahmatullah ya kasance na bayanka suna ganin gefen fiskan kanan assalamu alaikum wa rahmatullah kuma na can baya suna ganin nan gefen fiskanka haka annabi yake yi wannan kun ga liman kenan liman kenan to da liman yayi haka kaga mamu shi ma haka zai wannan kenan sannan kuma wan nazaru ila mawdi'i as-sujud da duba inda ake kafa goshi fi kiyamihi a lokacin da mutum yake tsaye lokacin da ake tsaye ake karatun Fatiha da sura to mutum zai dubi inda yake kafa goshi ne sai dai tsayuwar ta kafi kashi-kashi wani za ka gan shi ya daga ainihin kansa haka saboda wani lokaci ba cika son a yi goho ba a ɗan sunkuya ba saboda haka wani zai zo ya tsaya haka yana kallon inda yake kafa goshi wani kuma zai haka to kaga yana daga kai ne domin har mutum ya ɗan kwasa haka to bai miƙe yadda ake so ba ya sa dole ka miƙe haka wani zai tsaya da wuyansa amma yana kallon inda yake kafa goshi inda wani abu zai faru sai ya daga ido haka saboda yin liman yana gabanka wasu malamai su suna ganin cewa yana da kyau ka duba aikin liman kun san da babu lasfika abinda liman ya aikata ki ne na gaba za su yi koyi na bayan su kuma su yi koyi da su shi yasa maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace liyalini minkum ulul ahlami wal nuha ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نجب في قوي دني وأن سكي باين سكما في قوي دسو yasa da liman zai ce sami Allahu liman hamidahu ya dago na su sannan na baya su ga dagowar na gaba su ma su ɗago shi kuma na can ƙarshe. sahun karshe ba su dago ba kai da ka zo sai ka jona da su alhali liman ya dade da dagowa amma da yake wannan yana dagowa wannan yana dagowa sai kai a kafin ku dago to shari'a abin ta take ka samu wannan raka da ba ganin liman tunda ba ganin liman ta sha amma <laughs> amma daga ne zura maka ce sami Allahu liman hamida ya riga ya gama mikewa to wani mai yiwa bai gama askar ko da tasbihinsa ba ne ke za bai mike ba to kun ga da da babu lasfika wato akwai gara basan da suke samu yanzu kuma da yake akwai lasfika to kaga yana yanke wannan to don haka idan mutum yana tsaye a sallah abinda yake so ya ringa kallon inda yake kafa goshi wa mubasharatul ardi sai kuma runguman kasa to anan malamai suka ce akwai inda ba kasa bane eh ba kasa bane shimfida ce to abinda ake nufi a dafa shimfidan sosai aw ma tumbituhu ko kuma abinda kasan ta tsirar shine abinda aka shimfida akan ko za a yi sallah akan kasa ko za a yi sallah akan shimfidi bil wajhi wal kaffaini da ainihin fiska da tafukan hannaye sai dai kuma an ke gaɓoɓi guda bakwai haka annabi yake sallah duk wanda ya zo sujada gaɓoɓinsa bakwai ɗin nan ba su taɓa ainihin inda ƙasa ba fikiran wajen ba su akwai matsala akwai hannaye guda biyu akwai kafafuwa guda biyu sannan akwai mai akwai guyoyi guda biyu sannan akwai goshi da hanci tunda da Allah zai gwada goshi sai gwada hanci eh, zai gwada goshi sai gwada hanci saboda haka ya gwada da goshi da hanci abu guda ne to wannan wasu malamai suka ce ya fi ƙarfin mustahabi amma ga masabar malikiya a nan mustahabi ne to don haka idan mutum ya yi sujada ya ɗauki kafansa guda ɗaya ya ɗora kan guda ɗaya gwiwa ɗaya kan ɗaya kan ba zai yi ba eh amma kafa guda ɗaya a ɗora kan ɗaya za ga waɗansu kamar abin su mai keke su tayar ne mutum ya yi sujada sai ya ɗauki kafansa guda ɗaya ya ɗora kan guda ɗaya ko yana yi yana mummurzawa ga rashin natsuwa ga kuma ganganci to a nan ya bar musu hadisi amma a wajen masu hadisi ya bar yadda manzon Allah ya yi bayanin sifan sujada to akwai matsala sun karke idan ya yawaita irin wannan zai rasa sallarsa gaba daya tunda annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli na'am hal yanzu mustahabi ne wal mashu ila salati a tafi sallah bi wa ƙarin da natsuwa wa saƙina da ainihin kwantar da hankali ko da kuwa raka'a da ta tsere maka liman yayi ruku zai dago mutane su ta shigowa da gudu ba daidai bane wani lokaci zaka ji mutane suna yin haka ya samu limamai muka ji ma mutum ya yi alaman gudun to sai mu yanke sai mu dago da wuri ai ka rasa sai mu dago da wuri saboda haka gudun ba daidai ba ne ko da katin kari masallaci ana raka'a ta ƙarshe liman zai ɗago wannan raka'a ta kubuce maka ko wannan ruku'u ya kubuce maka to kar yi gudu saboda ko ƙarshen sallar ka zo ka samu kabisu tunda annabi ya ce duk abin da ka samu liman yana yi kabishi ko zaman tahiya ne kai saura ya sallama to kabishi kuma ana kyauta zaton Allah tabaraka Ta'ala zai baka ladan jam'i ko da ka tashi kai sallan ka kai kadai da ka fito da kyakkyawan niyya eh da liman ba jiran ka zai yi ba sa yake son a samu nasuwa har ila yau hadisi ya tabbatar mana da cewa duk wanda yake zuwa masallaci ya kamo hanya yake takawa yana zuwa masallaci to za a rubuta masa lada tamkar yana sallah to shi yasa malamai suka ce dalilin da yasa aka hana hargowa kenan amma ba hana ka magana ba ai kaman dawafi ne annabi ya ce dawafi kamar sallah ne shi yasa ake yin alola yayin da za a yi dawafi ga dakin kaba sai dai ba haramta yin magana ba za ka yi yin dawafi kana magana amma za ka yi sallah kana magana ba zai yi ba ƙumu lillahi kanitin ba tidalin sufofi daidaita sahu musahabi ne a nan ma haka malar ya kawo daidaita sahu musahabi ne saboda haka a tsaya ba tare da an bar alfurat wato kafofi ba to sai dai kuma daidaita sahu rashin daidaita sahu hatsari ne domin idan mutane suka bar waɗannan kafofi to nan ne shaidan kuma yake shiga yake dagula musu sallah gaba daya wa tarku tasmiyati fil faridati yace da barin yin bismillah a cikin sallan farilla idan mutum zai karanta fatiha ba sai yayi bismillah ba idan mutum zai karanta sura kutum zai dauko daga farko ba sai yayi bismillah ba yace to barin karanta bismillah a cikin sallan farilla mustahabi ne to amma kuma a nan malam shi karan kansa a cikin shirgi ya ce wa kaza ta'awuz ba haka ma neman tsari wa jazati tasmiyatu wa ta'awuz bi naflin amma a sallar nafila ya halatta wa mahallu karahati tasmiya idza lam yaqsid al khuruj min khilaf kafi'i din imamu shafi'i abinda yace akwai ingantaccen hadisin da aka nemi tsari manzon Allah ya nemi tsari kuma ya bismillah kafin ya karanta fatiha yasa wajen imamu shafi'i to yana da muhimmanci dole ne mutum ya karanta wato ba wai ba ne a suna ce mai karfi mutum ya karanta da ma kun ga masafar malikiya suka ce habi ne yamma inda ake samun dan sabani kenan amma yanzu mafiya yawa an fi aiki da abin da hadisin ya faɗa sa za ga idan aka yi kabarin harama akan yi shiru daga cikin abin da ake faɗa ana neman tsari akan yi bismillah sai dai idan an yi da farko to in an zo karanta sura bayan an gaba fatiha ba cika yin bismillah ba tun da an yi da can farko wannan kenan wa zikiru ba da salami ambaton Allah bayan sallama mina salati daga sallah bil askaril warida da zikirin da ya zo daga wajen annabi shine alwarida duk inda ka ji an ce maka alwarida a wilma asura to ana nufin wanda aka samu cikin hadisan manzon Allah wannan ma musahabi ne eh tabbas wannan kan hakika haka ne don kai sallama ka kama hanya ka tafi sallan ka tayi amma baka kyauta ba baka kyauta ba ana son mutum ya yi zikiri wanda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kenan ka kira a ce ayatul kursi kaman karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wannan an samu nasi ya tabbatar da haka wa tasbihi da yin tasbihi subhanallah salasan wa talatin talatin da uku wata hamid da yin alhamdulillah salasan wa talatin talatin da uku wata kabir da yin kabbara salasan talatin da uku wa katmil mi'a a cika ɗari ɗin bila ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul wa huwa ala wannan ya kawo mana samfuri sai sauran kuma zikirori suna nan da yawa wanda manzon Allah ya karantar idan mutum yayi sallama ga abin da zai ce to mala masu mustahabi ne sai mutum yayi kokari ya haddace faslu ga wani fasali na musamman shine na makruhatu salati ainihin makruhan sallah da farko ne yukrahu du'a makaruhi ne yin addu'a ba da takabiratul ihram bayan kabbaran harama in aka yi kabaran harama kawai sai a ciri karatun fatiha ke yasa a can yace in sallan farilla ne ba za a yi bismillah ba ba za a yi bismillah ba kaga makaruhi ne ka karanta bismillah a sallan farilla amma banda sallan nafila a shi mawi ma haka makaranta karanta kwatankwacin wannan magana sai dai shi ya kawo sabanin malamai akan wannan matsala da yin kun duba ku duba sharhi anan wani lokaci mukan dan duba sharhin yace wa qabla qira'ati kafin karatu wa zahiruhu yace zance mafi bayyana ai du'a ai du'a in kana yace kowane addu'a sai dai kuma wa ujiza an halatta magana akwai kan gaba kan baya sai eh, mala ya rasa yadda zai yi da shi ne yake wa ujiza an halatta akwai nan fi kenan ne ba makaruhi bane nan ma ya kawo addu'a da yawa me yace mutum ya ce subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jattuk wala ilaha ghayruk وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقني من خطا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ya ce wa ruya an malik radiyallahu anhu istihbanuhu imam malik ya ce wannan ma yana da kyau mustahabi ne mutum ya karanta tunda annabi ya karanta wa sahahahu ibn abd salam wa qala ibn habib fi qawlihi ba'da al-iqama wa qabla al-ihram yace bayan iqama ne kafin wato al-ihram kabbaran harama alhali ba ka bane sai an yi kabbaran harama sai an yi kabbaran harama yake wai ba a zo a manna ne eh shi yasa ake yin shiru hadisin Abu Hurairah ya tabbatar da haka in annabi ya kafar har ma kan yi shiru wata rana sai muka tambaye shi inji Abu Hurairah wai me yake fada ne me yake fada ne sai ya ce ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina qatayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma nakini min qatayaya kama yunqqa as-sawb al-abyad min ad-danar Allahumma ighsilni min qatayaya bil ma'i was-salji wal barad gashi mala ya kawo mana daga nan kuma sai a fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim sai ka fara karatun fatiha shikenan wannan kenan wa fi ruku'i haka ma addu'a cikin ruku'a eh ala wa inni nuhitu an aqra'a raqi'an aw sajida yasa ka ce kira ana nufin addu'a ba a karatun Qur'ani a cikin rukuwa ko cikin sujada saboda haka ba a yin addu'a cikin rukuwa sai dai kuma an samu a karke mazala da aka saukar masa da yin zaji a nasarullah walfat to sai ya cire yin addu'a kamar yadda nana aisha ta ambata tasbihi da Hamidi da kuma neman gafara da addu'a a cikin ruku da sujada haka har yabar duniya ya zayin kayi ritaya Eh, wato da wani nake yi kenan eh in ka yi ritaya eh wanda ya yi ritaya ne amsa dawowa ko mutum ya kai shekara 60 ko 70 ya gangara kenan to cikin ruku'a da sujada sai ya tasbihi ya yi tahmidi ya yi istighfari ya tsara sahaba wannan ma ya kama annabi ya gama aikin sa ne shi yasa aka ce bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba Allah ya samu dace na'am wa bi tashahhud al-awwal haka ma idan an yi tayya ta farko ba a yin addu'a saboda ba a daukar lokaci amma ba zai hana kai salati wa annabi ba amma ba za ka yi addu'a ba sai a tahiyyan karshe ne yake yin addu'a sannan wata aguzu albasmala to fil farida da neman tsari da yin bismillah a sallan farilla amma mun riga mun yi bayani ko mun yi bayani akan haka ga masabar malikiya makaruhi ne amma nasin hadisi ya gwada wato annabi yayi wa sujudu ala al wal mindil wa nahwi yin sujada bisa kimfida da kuma kyalle almindil shine hankacin shine almindil wani he ko makamantinsa ba tare da wata lalura ba ana so idan mutum ya je yin sujada ya sujada a ƙasa da haka yanzu gashi na yankin fida mana kafin to da an tsaga inda za a yi sujada din to sai ka yi sujada akan tayi ba a kan kimfiɗi ba amma in duka masallacin kimfiɗan haka yake to haka za ka yi in akwai zafin rana ko akwai matsala to sai ka kimfiɗa wani abu sai ka yi sujada wannan ba matsala ba ne amma ba haka ba makaruhi ne wa ala tarafil kum akwai wa ko babu wa eh amma na babu wa rubuta ne wa ala tarafil kum da kuma hannun riga eh irin rigan mutanen Sudan irin rigan mutanen Sudan na ga ba mai rigan nan amma dai yayi su ma da babbar riga nan haka eh su suka sa riguna guda biyu riga ta farko wani lokaci za ga a matsayi take hannunta riga ta biyu in ya daga har sai kaga hammatansa don za ka iya zura kanka ya shiga aljihu kuma gaba da baya saboda duk inda duk lokacin da ya zo ya sa rigar ta ko ina ba ya tsaya wa waye dubo wani nan ne wajen aiki ko menene a ba sai yi wannan ba ba ruwansa da wannan to kaga mutumin da ya sa babbar riga sai ka fassara da babbar riga a wajen mutanen a yanzu da ya je yin sujada sai ya shimfiɗa babbar riga don zan iya shimfiɗa babbar riga nan ya sujada kai to makaruhi ne amma akwai lalura to sai sanya babu laifi wal iltifatu li ghairi daruratin wai wai ba tare da lalura ba makaruhi ne wannan ma manzo Allah ya hana nassin hadisi ya tabbatar da haka manzon Allah ya hana waiwaye a cikin sallah yasa Abubakar bin Abi Quhafa yana ɗaya daga cikin abin da aka yaba masa duk abin da yake faruwa ba waiwaye sai wata rana da ya zo ya jagoranci sallah annabi ya zo aka yi ta tafi ya ce a'a tafi ya ki karewa ki kuma ya ki waiwayawa yana waiwayawa sai suka haɗa ido da annabi wato ana ta masa tafi don a gwada masa mai waje ya zo <laughs> ya bar wajen shi ne sai ya yi baya sai annabi ya gwada masa ya ci gaba tun da already ana cikin sallah sai annabi ya gwada masa ya ci gaba ya ce ina sai ba zai ci gaba ba wani shi tun da annabi ya zo to kaga da aka yi da sallah sai manzo Allah ya gyara da yawa sai ku masu tafi tafi na mata ne to daga lokacin sai aka hana yin tafi yace to kai kuma da aka ce ka ci gaba me yasa ka ki ci gaba yace a a ai ban ki sayin jagoranci annabi sallallahu alaihi sai manzo Allah ya shiru alhali already manzo Allah ya riga yayi kabbara ya bishi kaga ya jagoranci annabi sallallahu to mutane nawa ne annabi ya bi su sallah a duniya mutane biyu ne kacal mutane biyu ne kacal abubakar bin abi kuhafa da abdurrahman bin Awu su ne waɗannan wanda manzo Allah ya bi su eh. to amma kaga idan aka zo aka samu wani misali a yanzu akwai masu karama suna cewa sun je ma wai annabi ya bi su sallah sai ina ne annabi ya bi su sallah eh sai eh, tun da kai ka zauna tare da su ta ina ne ya eh, kan mai da bashin ko wannan kenan saboda haka ba a son waiwaye a cikin sallah amma in ya zama dole to sai a waiwaya to shine malamai suka ce idan ka ji wani abu wanda baka yadda da shi ba to an baka dama ka waiwaya to sai ka ji motsi ka ji abin ko ka ji kukan wani abu to waiwaya eh in na gudu ne ka gudu idan na ɗaukan abin kisa ne tunda ko kana cikin sallah manzon Allah ya ce ka kashe maciji ka kashe kunama ko kana cikin sallah saboda in ba haka kai ba to za su cutar da wadansu idan ma ba su cutar da kai ba ba ta shi da ainihin lankwasa ya tsuwa farka'atuha da wawware su ko kwankwasa su wannan ma makaruhi ne saga mutum yana sallah sai kaji yana ta wasa da yatsunsa ba daidai ba ne ko kuma ya rinka matsewa suna kakkat wannan kan ko an idar da sallah lokacin da aka zo ana azkar makaruhi ne mutum ya rinka kwankwasa yatsunsa amma ban san me ya samu samari ba a yanzu da yake mafi yawa duk karatunsu na facebook ne da wanda ya inganta da wanda bai inganta ba ana sallama kawai sai ka ji mutum yana kwas yana kwas yana kwas shi yasa idan ka dube shi in wanda zaka masa kwas ne ka masa guda daya ka ce ba haka ke yi ba yi in kuma wanda zaka masa magana ne to zai ka ce ai bai kamata ba annabi ya hana kawai ka kifa shi wajen ka kyale shi haka saboda ba daidai ba ne. in za ka yi ka bari in ka fita masallaci kenan. na ga dama duk yatsun kankalan kwasa sai sun yi kara kafin ka bar harabin masallaci amma ba immediately ba nan ga masalla ba to balle kuma a cikin sallah makaruhi ne wala basu bi katamihi haka ma mutum yayi wasa da zobe wannan makaruhi ne aw bilihiyatihi ko kuma da gemun sa sahibul lihiya kana da gemu kan an jima sai ka kama kai ta ja in an jima ka kama kana sallah kai babu nazuwa gemu bai taimaka maka wajen nazuwa ba in kuma kaikayi ne ya dame ka to kai in ka kafin ka zo masallaci ka sa kun mana ka karce shi gaba daya tunda akwai kun mai karfe irin na karfe din da yana jin har yanzu ana yi sai ka sa ka ka tsatsefe shi ko kuma ka samu abin da ake polish din takalmi ka goggoga shi to don haka mutum yana sallah yana ta sosa gemunsa yana ta wasa da gemunsa ba daidai bane makaruhi ne ta game ido ba farihi haka ma rufe ido eh ayoyin sallah ba kiristanci bane ba kiristanci bane kuma abinda ma zai baka takaici wani lokacin an zo ko ana addu'a irin kafin a yi sallama din da sai ga mutum ya rufe idonsa why me yasa ko ka yi karatu a makarantar mishin ne eh eh don wani idan ya yi karatu a nan ba masa saiti ba abinda zai zo implementing kenan ba daidai ba ne saboda haka ko a cikin sallah ko yayin addu'a ka ce za ka rufe idonka wannan ba daidai ba ne wa rafuhu ila sama haka ma mutumin da zai daga ganinsa sama kai da aka ce ka kallin da za ka kafa goshi me kai ka kallon sama to annabi ya ce duk waɗanda suke daga ganinsu zuwa sama su bari in ba haka ba Allah tabaraka wa ta'ala zai wauki ganinsu in ya kwace ganin kuma za su koma makafi to ko da ma baka zama makaho na hakika ba ai da makaho shine wanda bai da basira Ga shi kana gani kuli kuli amma ganin baya da amfani to a kiyaye wadan mulkadamai ne da ainihin manne kafafuwa guda biyu sai ka ce soja ko wani mai damara a budewa ake yi kamar yadda muka faɗa daidai girman ka haka za ka bude amma lokacin da mutum ya je sujada shine ake ganin zai haɗa kafafuwansa shi ma fahimta ne aka yi saboda mai saboda annabi yana sallah da daddare a ɗakin nana aisha babu fitila saboda su suna kashe fitilansu idan za su kwanta ba matsorata ba ne irinmu to yana sallah sai ta laluma domin ta ji ta shafa wajen kwanciya sai ta ji babu sai ta lalumawa akwai lokacin da ta laluma sai hannunta ya doro a kan kafafuwan manzon Allah yana sujada kamar yadda yaron nan ya yi sujada shi yasa yake cewa ya zauna din nan kusan ai ya saka kafafuwan da farko ya saka su a tsaye to haka ta ji sai ta shafa su duka sai aka ce to ai saboda kusancin su ne ta taba inda ya ware baya da za a ta hada kafafuwan ta taba dunduniyar su duka to ta haka yake samun ilimin fikihu eh ba wai tsaban ci a koshi bane ba tsaban koshi ne yake sa mutum ya samu fahimta ba wato karatun ne sai ka fahimci karatun to shine malamai suka ce suna ganin tunda tace ta taba duniyarsa duka biyu to hada kafafun yi amma lokacin sujada wannan kenan wa wadul yadi ala al-khasira ay alaga a sanya hannu a bisa kugu tsayuwan yan gayu sallan yahudawa ne ba musulunci ba ne kai da hannunka aka ce ka dora a bisa kirjinka to kuma ka saka a kugunka A in ka zo magana sallah ya gaye ya kare wannan kenan wata hadisun nafsi bi umuri duniya tofa makaruhi ne mutum ya yi tajin duniya yayin da ya shiga sallah kana tunanin idan ka fita daga nan zaka je waje kaza eh, kafin ka sa gida zaka tsaya tukuban mai tsire tunda an yi ruwa ya kamata ka sai nama ka abin nan ko ka sai kaza ko za ka yi kaza kaza yi ta tunani wannan yana daga cikin abin da yake kawo ma wani lokaci rafkanuwa a cikin sallah eh, da yake mutane suna bin limamai shi yasa suke jin daɗi amma yin liman ya yi haka abin ya ɗauki lokaci sosai ya rasa ne ya yi da wannan sai an dage sosai a kawar da tunanin duniya amma mutum yana sallah yana tunanin duniya makaruhi ne sai dai shi kuma shaidan kana shiga sallah ne zai ta zuwa ka tuna kaza ka tuna kaza ka tuna kaza Allah sarki ke sa wani malami yake cewa idan ya ajiye wani abu ya manta inda ya ajiye to kawai sai ya azola ya kama sallar nafila wani abin mamaki yana fara sallar nafilan zai tuna inda ya ajiye wancan sai abin ya fado masa na'am wa hamlu shay'i bi kummin aw famin daukan wani abu a hannun riga ko a baki mutum ya zo zai shiga sallah yana cin cingar <laughs> dan gayewar lokaci ba wato akwai ganganci yana cin cingan wai ba zai tofar da cingan ba sai ya makalar da cingan din a yanzu kenan amma kun ga da akwai oshore eh wanda za a makala a baki ba ta baki ba ke yi amma sai su sa su yi ta jujjuyawa suka zo sallah ba za su jefar ba sai su makalar da shi a bakinsu sannan mutanen da wannan mun tashi mun gani mutum ya zo wucewa ya halko da wani ɗan'uwansa ko abin nan ya bi inda ake ɗan abu ko ya ga wani abu sai ya auna masa sai ya saka rigansa haka sai ya auna masa sai ya daure haka zai shiga masallaci a yi sallah da shi yana daure da hatsinsa a hannun rigarsa wato wani lokaci ina jin mamaki wancan hatsin fa sai a je a yi abinci kowa zai ci a gidan har ba ko zai ci kuma gobe da safiya samu na tsammani amma yanzu in kaga yadda ake rusa gari eh abin zai ta baka mamaki kuma da hakan ma in ka ci abinci karfe sha biyu in ka farka idan baka yi bacci da wuri ka koma bacci da wuri ba to zai yi wahala sai ka ji kawai cikin ka yana ta ƙugi. yunwa haka za ka karasa ba za ka yi lafiyayyen bacci ba a da Allah Ta ta Ala ya sanya musu albarka cikin abin nan amma yanzu abubuwan duk kame kame ne Allah ya kyauta to mutanen da sukan yi haka amma mutanen yanzu zai wahala su ga yi haka mutum ya dai rike wani abu yayin da yake sallah to da wanne zai ji zai ji da natsuwa na kiyaye wannan abu kar ya zuba ne ko kuma da kiyaye sallar su ta baki kaga abin ya hadu yayi biyu akwai karantin natsuwa shi yasa ka ce maka ruhi ne wa salatu bi tariki man yamurru bayna yadayhi haka ma sallah a hanyar da mutane suke wucewa dun wannan yakan sa mutum ba zai samu nutsuwa ba wannan ma makaruhi ne radiya mun yi bayani dangane da wuce gaban mai sallah wa qatalul bargo wal qamlati fil masjid haka ma a kashe kudin cizo da kwarkwata a cikin masallaci saboda kar a bata masallacin wannan makaruhi ne idan aka ga kwarkwata ko kudin cizo to a kama a fita da abin waje sai ka je waje sai ka kashe sai dai kuma ana son mutane su kasance masu tsafta eh, ta zuwa da kudin cizo suna ta yadawa a cikin masallaci a da kun san su ba su da kemikal. a yanzu kuma mu mun samu kemikal da yawa wanda wani lokacin sauro ma yi yawa masallaci sai ga wani ya ya ce a zuwa yi feshi sai ya rufe ko ina in aka yi feshi nan ba za a yi yin sallaci masallacin ba to wannan feshi din ba makaruhi ba ne yana da kyau amma kuma ana yi wa mutane ne don su samu natsuwa a cikin sallah tunda idan ka zo kana sallah sauro ya sauka a jikin ka yake je ka hankalinka zai koma wajen to wannan dan girgiza din nan eh kaga ka mai da hankali kan wani abu shi ma makaruhi ne saboda haka sai ayi kokari ya kiyaye wannan kenan sai faslun fasali na musamman tabtulu salatu bi tarki shartin min shara'itiha sallah tana bace dan aka bar sharadi daga cikin sharuɗanta da makaranta a can baya amma ma alqudrati tare da iko alaihi akan sa sai dai anan da ya kamata ce ma azzikir wal sai ka tuna kuma sai kana da iko eh musamman abin da ya shafi tsarki duk mutumin da bai yi tsarki ba yazo zo sallah sallah ba ta yi ba wa bi tarki takbiratul ihram ko kuma ya bar kabbaran harama eh babban abu annabi ya ce mabudin sallah kabbaran harama to sai ka zo ka bari babu sallah a niyya ko kudurta niyya ta ce ko ba niyya ma mutum kawai ya je shiga sallah koma anyhow koma yaya ne innama al'amalu bin niyya wa innama li kulli imrin ma nawa saboda haka sai da niyya aw gairihima ko waɗansu sumin arkani ha daga cikin rukunan sallah to duk wanda ya bari sharaɗi ko rukuni to sallah ta baci wannan ganganci ne kuma ba za ka bar ainihin kabaran harama ka ce za ka yi mata sujada ba gabliya ko badiya ita ta fi karfin gabliya ta fi karfin badiya sai ko duka biyu ka hada ta fi karfin su sharadi ko rukuni ko farilla ya fi karfin kabliya ko badiya saboda ka kiyaye wa bi tarki sunnatin wahidatin amdan haka ma duk wanda ya bar sunna guda ɗaya da gangan ala ahadil qaulaini bisa ɗaya daga cikin zantukan malamai guda biyu wadan sun ce sallah ba ta baci ba wadan sun ce kuma wulakanta sunnan annabi ne saboda haka sallah ta baci wa bil kalam li ghairi islahiha haka ma maganar da aka yi ba domin gyaran sallah ba wannan ma sallah ta baci ko wani ya zo me yasa ka taka ni ko ka Allah ya isa da kataka taka ni ko kuma kai da Allah ka dame mu da surutu ka ci gaba da sallah sallah ta baci amma in saboda gyaran sallah ne liman ya rikice an ce subhanallahi aka sake ce subhanallahi yace kai jama'a ni fa na rude eh ni fa na rude don har yanzu ban ji Allah ba eh, ba gare wani dalilin da har yanzu ban ji Allah ba na a yi albashi amma yana su bai ji ba da ce to kada yi rudu da yawa eh, malar ladan menene kan wannan manufan fadin zuba hannun layi din nan yi gonku dan malar ladan zai da ya ce ya yi liman gara kai ma eh, wai kaddara wani an ramu haka eh, da ya ce ai man gara kai ma ya ce ni kama a rikice ne ma gaba daya na ke ni kama ba zara ka ta nawa muke ba to sai aka ce sai wani ya tarar sai ya ce ai malar liman ka yi zama ne raka a uku za ka yi mana tafiya ka yi sallama akwai sauran raka a guda daya sai limai ya tashi kawar ka a guda daya idan ya kawar ka a guda daya nan sai wace sujada zai yi sai ya yi ba'adiyya saboda mai saboda ga maganansa ga maganan ladan ga maganan wancan amma saboda gyaran sallah ne eh, shi ladan wato kada ya faɗi abu a ce a masa ta iya za ya ce liman gara kai ma wato ni na fi kama rikicewa to aka ga ya faɗi gaskiya saboda waɗanda suke dab da bayan liman ai suna taimaka wa liman ne yana daga cikin aikin su su taimaka ma liman idan ya rikice to za kuma liman wanda ya fi sani ladan to ya kira ladan ladan ya ce ni ma a rude nake to shi yasa wani sai ya yi magana cara wanda ya tabbatar ga abin da ya faru sai ya yi magana to na ga waɗansu malamai ma sun yi bayanin ko da an samu jayayya wani sai ya yi magana sai wani ya ce a ba haka ba ne abu kaza ne wani ya ce a abinda wane ya fada shi ne to za ka yi rinjayar da abinda mafiya yawan mutane suka fada ko da sun yi magana da yawa tun da gyaran sallah ne musulunci ya ba dama kai rangon hmm. wa bin fi'il al kathir haka ma aiki mai yawa min gaida jinsin salati wanda yake ba jinsin sallah ba kun san tsayuwa da karatu da zaka yi wannan kaman ba aiki bane amma ruku'u da dagowa daga ruku'u da sujada da dagowa daga sujada duk wannan aiki ne to in kai wani aiki mai yawa banda aiki dan kan ya zawa lokaci mutane suna sallah sai ya dauke wuta wayanka tana kafa kana iya sunkuya ka dauke wayanka kunna wutar ka ajiye wannan aiki kadan ba zai bata maka sallah ba kuma babu sujada la qabliyan wala badiya wannan kenan kalmashi al-kathir bi khilaf al-qalil jiddan kaman tafiya mai yawa banda dan kadan kwarai yanzu mutumin da ya shigo cikin masallaci sai ya ga za a yi ruku ta yi ruku daga bakin kofa to ga masabar malikiya in yana kusa zai iya karasowa babu matsala amma annabi ya hana annabi ya hana saboda haka yanka shigo kamata yi ka bari sai ka zo dai dab da abin nan amma daga can kawai kai Allahu akbar wani ma fa ta wancan kofa ta yamma ya shigo sai Allahu akbar aka yi ruku. daga rukun sai ya fara tattakawa aka ce sami Allahu da hu, yana dan mammazawa kuma sahun bai wuce guda biyu ba taku nawa kenan mita nawa ai yawa yawa kuma abinda muke fahimta ko dan kaɗan din ne sai dai lalura wani alolansa ta warware sai ya fita to shi yasa yake sanna na bayansa sai ya haɗe. ba wai na gefe ya haɗe ba mutane suna yin wani abu sai su yi ta har hadewa kukure ne na baya ne ke shiga ana sallah sai mala ya kuma ya samu matsala sai kama hanya sai ya fita wanda yake bayan sa nan sai ya shiga wanda yake bayan sa kima sai ya shiga in ga mutum ya haɗe haka to ba kawai ne ba haka yake so a yi ba na baya ne ke so su yi ta shiga har in aka je sahun can karke to su ne yanzu su haɗe sai su haɗe gaba ɗaya to kaga idan ka yi tafiya don ka toshe wannan ba matsala ba ne idan ka yi tafiya don ka kashe wani abu ka ga yi ɗan wato aiki ne nan ma ba matsala ba ne ko ka kunna haske nan ma ba matsala ba ne inda tafiya kaɗan ne ba matsala sai in yi yawa kalmashi le suturatin kamar tafiya saboda sutura kana zai kana sallah sai wani ya zo zai wuce gaban ka kawai sai ka daɗa gaba eh, an ce ya halatta duk mutumin da zai shiga tsakaninka da sutura to kaje kamar nuna sutura din ya halatta sallah ba ta bace ba aw furjatin ko kuma wata kafa shine kamar wanda ya fita zaka je kamar ya gurbe wala gamzati haka ma ko fisga eh wani abu yana faruwa shi na gaban kake shi bai gani ba kawai sai ka jawo shi wannan babu matsala wa hakkil jasadi ko sosa jiki eh ba hana mutum tusa ba kawai ka ji kai kai ya dame ka to sai ka sosa sai ka koma abin nan amma an jima to kwana nawa baka yi wanka ba ko kuma in kabi bi na abin nan nake dan in aka ka sosa nan an jima za ka sosa nan an jima za ka so in an jima za ka sosa nan ka rinka sosa kenan saboda shi jiki haka yake kana dan taba wani waje sai wani waje kuma ka ji tsut shi ma sai ka taba shi wani waje sai ka ji to ka rinka yi kenan ya sa shi ma ba a so ya yi yawa makaruhi ne tofa eh, idan nan kaɗan ne wato wanda bai abin nan bai yi yawa sosai ba makaruhi in ya yawa kuma malai ce sallah ta baki wala aklu cin wani abu wannan ka yi babban magana ne kana zalla kana cin abinci ba zai yi ba wa shurbu shan wani abu mubtilun mutlaka malai ce mai ɓata sallah ne yanke wannan babu kwana ya sa wani malamin ma firamare school yake abin nan sai wani abu ya makale maka a baki kana cikin sallah kawai sai ya faɗo ya ce yin ka ya sallah ta baki Allah gafarta masa wani malamin mu ne na islamiyya malamin arabiya sai eh, kama dama aka ce inda ya dan wannan ne bai ta kara ya karya ba amma kamata ya ka turo shi sai ka ɗauke shi in ka ɗauke shi sai ka sa aljihun ka daman amfanin aljihun gaba ke ko kuma irin tishin da ake rikewa Na. wa bi ziyadati fi'lin min jinsi salati amdan haka duk wanda ya aikata aiki daga cikin jinsin sallah amdan aw jahalan mutlaqa fima da gangan ko da jahilci don jahilci din nan ba uzuri bane yanke kawai mutum da ya zo sai ya ce sallan yi shayi bari in kara muku raka ya. Eh, an yi wani shugaba a can baya lokacin da aka naɗa shi limanci to yana shaye-shaye idan ya yi shaye-shaye wani lokaci yakan kai har sallan wasu ba ba ta sake shi ba sai ya zo ya ja mutane sallah akwai ranar da ya zo da ya yi biyu sai ya ce kwan ƙara muku biyu ne eh, ƙarshe saboda kai yawan karansa da ake abin nan sai aka cire shi kusa wani lokaci za a ji a naɗa mutum ma ba sanya yake ba wani lokaci sai ka ga da liman ashe liman dan wiwi ne Wanda ya sha idonsa ta kada ana daidai ta sahu Allah ya kyauta eh liman zai ke kenan na'am to in dai da gangan ne to an ta sallah gaba daya idan da jahilci ne to me yasa bai koya ba wa sahawan in kasura amma kuma in yayi yawa da kuskure sai yayi yawa to sallah ta baki mutumin da yazo ya sallan shayi kawai sai rafkanwa ta kama shi da ya tashi sai ya sake karo hudu haba kai kuwa wannan rafkanuwa bayan ka mana hudu ga karo hudu kuma kuma mu ba wanda yake subhanallahi kuna ta bin da wannan raukanuwa ta yi yawa gaskiya eh raukanuwan ta yi yawa mun ya wuce hankali shine aka ce wa huwa rak'atani ta ni fi subuhi kamar a sallan asuba kawai sai a danna raka biyu hudu kenan wa arba'u raka'atin fi zuhri wal asr wal isha sallan azhar da al'azhar da isha kawai sai aka danna hurhudu takwas kenan eh ko kuma kuna tabin sa to wannan kan an wargaza sallah eh amma inda rafkanuwa ne wasu malamai suna ganin babu matsala za a iya abin nan suna ganin don za a iya samun haka balon su ba za su yi magana ba saboda suna ganin ko liman ya samu matsala ne to inda sau ɗaya ne to za a iya abin na ma gaba bai kamata a sake ba kamar kwanakin baya da muke magana limamin da kullum rafkanuwa yake kuma ana masa magana jayayya yake da yake masallacin kasuwa ne mutane suka gyara shi kullum abin da ya yi kawai sai a tafi a tafi haka babu kabliya babu fadiya an masa magana sai kama fada sai kaga mamudin ne ba su kyauta ba su ne da suka bar shi sai dai masallacinsa ne to kowa zai ku bar shi mana in masallacinsa ne wa masalla salatan ta'amma duk wanda ya salla cikakkiya ata ala nizamiha ya zo da tsarin ta yadda ya kamata sai dai kuma illan wa huwa la ya'rifu al-fard min as-sunna bai san farilla daga sunna ba wala sunna min al-mustahab bai san sunna daga mustahabi ba wakila aka ce inna salatahu batilatu sallarsa ta baci sallar ta baci kamata yayi yarda daga komai da komai to wannan magana ta dan yi nauyi domin saboda matsalolin suna da yawa lokaci guda ba zai yi mutum ya sani ba sai dai gradually sai a hankali amma da ya kamata ka san akwai muhimman abubuwa ruku'u farilla ne amma da haka tambaye ka dagowa daga ruku'u sai ka ce kana ganin kamar mustahabi ne kuma aikin haji zaka je ana maka tambaya da ce wai dagowa daga ruku'u ka ce kana ganin kamar mustahabi ne akwai matsala Allah ya kyauta wa sahihu mala yace zance mafi inganci annaha sahihatu wannan sallah ta inganta in akaza wasfaha an alimin idan sabon musulunta ne ko kuma yana da nauyin fahimta bi ma'ana dolo ne ya je samu malami ya yi masa bayanin ga yadda zai yi ga yadda zai sai ya kiyaye amma bai san farilla ba bai san sunna ba to idan ya yi sallah sallan ta yi amma ba haka ba sallah su ba faslun sai fasali na gaba sujudu sahwi sujjada rabkanwa kabliya ko ba'diya shine darasin mu na gaban insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh